الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكان قدياتا تبتز الله سبحانه وتعالى عندك تكين نئمة سا تكين إيكوان سا ينئم تامو دزنوان رانا ميتان على البركة رانا الجمعة hajji babbar rana Allah ta'ala muna gode maka akan wannan ni'ima da kai mana wannan ita ce juma'a ta goma sha ɗaya ga watan jumada al'akhira a wannan shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da talatin da biyar kuma daidai da goma sha ɗaya ga watan hudu watan afrilu a shekara ta dubu biyu da goma sha hudu miladiya za mu tashi a mabahas na goma a jerin gwanon wannan daura da ake gabatarwa a dauratul ilmiya al-mukassafa a cikin littafin at-tafsiratu fi ulumil qur'an wannan al na goma ya biyo bayan al-mabahas at-tasi kenan mabahasi na tara wanda yi magana akan abin da ya shafi ayoyi na alqur'ani da kuma surori na alqur'ani jerantuwar ayoyi na alqur'ani da jerantuwar surori na alqur'ani wanda haka ya bayani mai mecece aya a larabci mecece aya a istilahan malaman ulumul qur'an kenan adadin ayoyin qur'ani nawa ne muka samu cewar adadin ayoyin qur'ani a kididdiga mafi yawa shine 6236 wannan shine kididdiga mafi yawa kididdiga kuma mafi kaɗan su ne muka zo muke magana kan abin da ya shafi jerantuwar ayoyin alqur'ani mai girma mana ya tabbata mana cewar jerantuwar ayoyin alqur'ani mai girma tawqifi ne kamar wannan maka zaka abin da ya shafi surorin alqur'ani mai cece sura a larabci mai cece sura a yaren ulumul qur'an surorin alqur'ani guda nawa ne surorin qur'ani guda ɗari goma sha hudu muka yi surorin da suke almadaniya ittifaqan da almukhtalafu fiha guda goma sha biyu almadaniya ittifaqan guda ashirin ya rage mana saura 82 kenan suka zama su ne makiya wani kirdiga ta ibn hansar kenan a cikin littafin an nasikh wal so sannan kuma malami mana bayani kan abin da ya shafi karkasuwan surorin alqur'ani mai girma ce surorin alqur'ani mai girma sun kasu kashi hudu ta bangaren tsawo akwai atwal guda bakwai akwai almi'un akwai almasani sai kuma almufassal waɗannan su ne surorin alqur'ani da suka kasu gida hudu sannan gida kashi na hudun al-mufassal shi kuma ya kasu gida uku akwai tiwalul mufassal akwai awsat al-mufassal sannan akwai qisar al-mufassal maka zo bayani kan abin da ya shafi jeran to surori na alqur'ani mai girma malai ce akwai maganganu guda uku magana ta farko cewar ijtihadi ne na sahaba magana ta biyu cewar tawqifiyyu ne in banda suratul anfal da suratul bara'a magana ta uku yace tawqifiyyu ne ba'd da yake da izinin Allah ta'ala akan wannan muka tsaya malam kuma ya rinja da cewar tartibin surori shi ma to kafiyun ne da dalilai da ya kawo akan haka sannan kuma malamin mana bayani ka abin da ya shafi hukuncin karanta ayoyi na alkur'ani ko surori na alkur'ani a juye da ribas wanda yake haramun ne duk wanda kaga yana irin wannan aiki to yana da juyayyar zuciya Allah ta'ala ya tsare mana zuciyarmu daga juyewa wannan ya kai mu za mu tashi ga al-mabahas al-ashir muqaddima ta goma ko fasali na goma a wannan littafi da yake magana kan ulumul qur'an wannan kuwa almabahas na goma a cikin wannan littafi na tafsiratu fi ulumul qur'an shine alqasamu fil qur'an rantsuwa a cikin alqur'ani mai girma shin a cikin alqur'ani mai girma akwai rantsuwa ko ba rantsuwa shin Allah ta'ala ya rantsi ko bai rantsi ba da da ya rantse? da mai da mai ake rantsuwa abin da ya shafi alƙasamu fil qur'an al-karim rantsuwa a cikin alƙur'ani mai girma shi ne malam ya ware wannan fasali su kuma da guda don yi bayani kan abin da ya shafi rantsuwa a cikin alƙur'ani mai girma shi ba rantsuwa a cikin alƙur'ani babi ne daga cikin ulumul qur'an za ka same shi a cikin al-itqan fi ulumul qur'an za ka same a cikin al-burhan fi ulumul qur'an da yawa littafai da aka rubuta kan ulumul qur'an sun yi bayani akan wannan babi din na al-qasam fil qur'an rantsuwa a cikin alkur'ani mai girma al-imam ibn qayyim yana da littafi sukunta guda a tibiyan fi aqsam al-qur'an ya ware wannan babi ya yi mishi littafi sukunta guda ya sanya ma littafin suna a tibiyan fi aqsam al-qur'an mun sha maimaitawa a darussa daban-daban musamman za mu shiga fasali ko su masail za ka cewa babi ɗaya daga cikin ulumul qur'an suka samu malamai kuma sun ware wannan babi sun yi wallafa littafin mai zaman kanshi wanda za ka samu faɗaɗuwar bayani a cikin wannan littafi قال رحمه الله المبحث العاشر القسم في القرآن وسبي نقوم رنصوا أتكان القرآن من جنة قال القصد بالقسم تحقيق الخبر وتوكيد تحقيق الخبر وتوكيد حتى جعلوا مثل قوله تعالى والله يشهد إن المنافقين لكاذبون قسما وإن كان فيه إخبار بشهادة لأنه لما جاء توكيدا للخبر سمي قسما قال رحمه الله القسم في القرآن الكريم رنقوا أتكلم القرآن من جماعة دفار فاروا القصد بالقسم أبن أتي نفي درنقوا تحقيق الخبر shine tabbatar da labarin da mutum ya bayar wannan shine aghraq na alqasam kenan ko wannan faɗa mana umuman tabbatar da labari da mutum ya bayar wa taukiduhu da kuma ƙarfafarsa wannan ita ce wannan shine abin da ya kawo rantsuwa tabbatar da abin nan tabbatar da labari da ƙarfafarsa idan ya zama ba wannan buƙatar kenan mutum ba zai yi rantsuwa ba in banda wasu aghrab na alƙasama da malaman ilmin ma'ani suka kawo a babin insha'i ko babu alkhabar babu alkhabar cewar yana da taukidi yana da kaza akwai dai babu mai zaman kashi a ma'ani da yake magana akan abin da ya shafi a gharat na alqasar albalagatul wadiha littafi ne da yake uh, mumayyiz gaskiya a wannan babi din musamman ga masu koyon ka abin da ya shafi ilimin balaga littafi ne qayyim da mutum zai samu irin waɗannan bayanai a cikin su abin da ake nufi da rantsuwa shine tahqiqul khabar tabbatar da labari wa tawkiduhu da karfafarsa a tabbatar da shi a ƙarfafe shi kun fahimci wannan da kyau ko hatta ja'alu misra ta'ala har malamai suka sanya irin faɗin Allah madaukin sarki da yace wallahu yashhadu innal ina lakazibun wallahu shi Allah subhanahu wata'ala shahadu yana shaidawa innal munafiqina lakazibun lalle munafiqai ƙarya suke yi malamai suka sanya wannan kasaman shi ma rantsuwa ne wa in kana fi ikhbarun bi shahada duk da cewa yana ba da labari ne cewa shi ya shaida amma duk da haka aka sanya shi cikin rantsuwa saboda ne li'annahu ja'a tawkidan lil khabar domin labarin ya zo ne shaidawar ta zo ne domin karfafan labarin da yake bayarwa na cewa shi yana shaida cewa munafikai ƙarya suke yi sun miya qasaman sai aka kira shi da suna al saboda ga lamul qasmi ya shiga cikin abin nan shine lakazibun wallahu ya yashhadu innal munafiqina lakazibun to kaga tunda an samu nunu tawkid as-saqila sannan kuma ga alamar qasmi an samu huruful qasam ko huruful tawkid guda biyu kenan huruful harfin tawkid na farko shine na abin nan eh, inna harfin nasbin wa tawkid sannan na biyu lamul qasmi sai nuna an samu adawat na qasam guda adawat na tawkid guda biyu kenan sai nuna jumla qasami ma'ana rantsuwa ce ubangiji subhanahu wataala yana shaida cewa lalle illallah tabbas wallahi munafiqai ƙarya suke yi a labarin da suka bayar cewar idza ja'a al-munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasul wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun ittakhadhu aymanahum jinnatan fasaddu an sabili yanzu mun san menene mai cece rantsuwa abin nan ba mai cece rantsuwa me yasa ake rantsuwa ta haqiqul khabar domin a tabbatar da labari kuma a karfafe shi sai ma da yake wa kada qil ma ma'ana al-qasam minhu ta'ala fa in kana li ajli al-mu'min fa al-mu'min musaddiqun bi mujarrad al-ikhbari min ghairi qasam wa in kana li ajli al-kafir fa la yasihu qala rahimahullah wa kada qil malamai sun ce ma ma'ana al-qasam minhu ta'ala to yanzu me wannan sako na rantsuwa da ubangiji subhanahu wata'ala yayin yake isarwa ma ma'anar ƙasar mai ce ma'anar rantsuwar minhu ta'ala rantsuwar da ta zai daga wurin Allah ta'ala wanda saƙo take da shi saboda mu me ya janyo wannan tambayar fa in kana ajin ajlil mu'min idan Allah ta'ala ya kasance ya rantsuwar ne don mummuni fal mu'min musaddiqun ai mummuni yana gaskata duk abin da Allah ta'ala ya bada labari ko da Allah bai rantse ba bi mujarrabil ikbari da zaran Allah ta'ala ya bada labarin min ghairi qasmin ba tare da ya rantse ba da zarar Allah ya bada labari mumin ya shaida ya yadda wa kana li ajril kafir in ku an yi rantsuwan ne dan kafiri yadda fala fidu to ba zai fa'idantar ba domin ba yadda zai yi ba kun bai tambayoyin da kyau sai raka yanzu kenan wacce fa'ida ce ake so a fitar na rantsuwa da ubangiji subhanahu wata'ala yayi sai malam yace wa yujabu an hadha bi anna al nazala bi lughati arab ومن عادتهم القسم إذا أرادت أن تؤكد أمرا ويجاب سي أباد أمسى أكون وانا تنبير تنبير إتاتي وانا ساقورا صور أبنجي سبحانه وتعالى تكي إسروا in ya rantse ne in ya rantse ma mummuni ne ai mummuni ya yarda ko da ba a rantsuwa ba in kuma dan kafiri ne ko rantsuwa da aka kafiri ba ya dafi ba sai za a ba da amsa an haza akan wannan tambayar bi abu na farko dai ka sani shi qur'ani na bi lughatil arab ya sauka ne da harshen larabci ya sauka ne da yaren larabci wa min adatihim to kuma yana cikin manyan al'adun larabawa alqasmu su yi rantsuwa idza arada tsantu ake da amara idan larabawa suna kokarin suna so su karfafa abu sai su yi rantsuwa to tunda kuma ya sauka ne da lisanin arabiyyin mubin sai ya bi wannan usulubi din ina fatan kun gane wannan da kyau sannan ka dubi kuma babi na gaba a cikin balaga da yake magana kan rantsuwa na farko rantsuwa ana yin rantsuwa ne ga wanda yake da shakku bai karɓi labari ba sai a idan a cire mai wannan shakku wani lokaci aka rantse ma wanda yake da shakku akan kai shi matsayin mara shakku a tsaron tsaye mishi ko kuma mara shakku a rantse mishi duk wasu agharatu ne wasu ahkam ne fannin ne a cikin harshen larabci da kuma balaga ta larabci da kuma balaga ta qur'ani da sifa khasa قال رحمه الله ولا يكون القسم إلا باسم مؤظم وقد أقسم الله تعالى بنفسه في القرآن في سبعة مواضع قال رحمه الله ولا يكون القسم إلا باسم مؤظم rantsuwa ba ta kasancewa sai da sunan da ake girmama shi illa bismin sai da sunan da yake mu'azzam wanda ake girmama shi suna da ake girmama shi to da wannan sunan ake rantsuwa rantsuwa ba ta kasancewa sai da sunan da ake girmama shi sannan yake shine sunan Allah subhanahu wa ta'ala kamar da malam zai magana wa qad aqsama Allahu ta'ala bi nafsihi hakika tabbas zahir ubangiji subhanahu wa ta'ala ya rantse da karan kansa fil qur'ani a cikin alqur'ani mai girma fi sab'ati mawadi a wurare bakwai Allah subhanahu wa ta'ala ya rantse da karan kanshi a cikin alqur'ani a wurare guda bakwai wanda yake nuna maka ashe al'amarin da ya shafi rantsuwa al'amari ne mai girman gaske ɗaya kenan kuma sai aka ce a wurare bakwai ba a ce a dukkan qur'ani ba kuma ba a ci bai rantse ba sai wani ya nuna mana kenan koran suwa qur'ani da wani ya nuna mana kenan Allah subhanahu wataala ya rantse a cikin alqur'ani mai kenan biyu mana yace ubangiji subhanahu wataala ya rantse da karan kansa a cikin alqur'ani a wurare bakwai yayi na farko wa yastanbi'unaka haqqun hu qul وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ويستنبئونك kuma suna ƙoƙarin neman labari daga wurinka a haƙƙun hu shi abin da ake faɗa na an mutu za a tashi wai da gaske ne kana fi da kyau ya ce wannan kun ga mazo karatun kenan ko kul ya ce wannan annabi ne daraja ka ce i da gaske ne i wa rabbi ina rantsuwa da ubangiji na qul i wa rabbi kaga wa wawul qasmi wa ina rantsuwa da ubangiji na innahu lahaqqun lalle shi ita maganar tashi in an mutu za a tashi tabbas ce wa ma antum bi mu'jizin ku kuma ba waɗanda za ku gagara bane a tayar da ku ba za ku zama gagararru ba za a tayar da ku ko kun ko kun za a tayar da ku yanzu mun samu wani na daya qul i a hausa ya ake amsawa i yanzu ka ce kenan akwai hausa a qur'ani a'a wannan shi kira tawafuqul lughat a qur'ani abin da ke cikin qur'ani zuzurutul larabci ne babu wani yare a cikin qur'ani da ba larabci ba wani ita ce magana da malamai suka tabbatar a kanta waɗansu yarurrukan da ake cewa ya zo a kaza ya zo a kaza ya zo a yaren mutanen habasha ya zo a sunan wannan tawafuqul lughat yarurruka ne sukan zama ɗaya sai a kitubus kaga hausa i a larabci i duk harfa ne na amsa tambaya qul i wa rabbi innahu lahaqqun wa ma antum bimu'jizin wani na biyu qul bana wa rabbi لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير معناه زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا wadanda suka kafirta suna cewar fa su ba za a taɓa tashin su ba wadanda suka kafirta sun yi alkafara sun ce in sun mutu ba za a taɓa tashin su ba sai Allah ta'ala ya ce kul ka ce da su bala abin suka faɗa ba haka bane wa rabbi ina rantsuwa da ubangiji na latub asunna wallahi sai an tayar da ku abin suka gudu din dai sai ya faru wallahi in sun mutu sai an tayar da su summa nabba'unna sannan kuma wallahi sai an baku ku labari ma amiltum da duk abin da kuka aikata wa zalika ala Allah yasir kuma hakan a wurin Allah ta'ala abu ne mai sauki a kashe ku a baku ku labarin abin da kuka aikata abu ne mai sauƙin gaske ba abu ne mai wahala ba yanzu mun samu juna kenan abu ne mai sauƙi wurin Allah ta'ala ya tashi kowa a cikin ƙasa da 'yan sakon busa kawai za kowa ya tashi in ba ka duba ga waɗanda suke tura saƙon text na na na kwamfuta na intanet lokaci guda zai tura wa mutane dubu lokaci guda a sakon ɗaya zai shiga duka wannan fa makhluki ne fa da gano mishi makhluki balle kuma al-khaliq sai wuri na uku fa rabbuka lanahshurannahum wa shayatin thumma lanahdirannahum hawla jahannama jufiya ko jufiya fa rabbik kuma ina rantsuwa da ubangijinka lanahshurannahum wallahi sai mun tayar da su wa shayatin sai kuma mun tayar da shaydanin da suka daure musu gindi suke irin waɗannan ta'asar da su da shaidanu su duk sai mun tayar da su sai mun tara su fa rabbik ina rantsuwa da ubangijinka la nahsharannahum wallahi sai mun tara su wa shayatuna da shaidanun su da shaidanun gaba daya thumma la nahdharannahum sannan wallahi sai mun halarto da su haula jahannama gefen jahannama jufiyan suna gurfani sai mun kawo su jahannama suna gurfani da su da shaidanun su sai Allah ta'ala ce fa wa rabbik ina rantsuwa da ubangijinka wuri na uku kenan wani na hudu fa la nas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun fa ina rantsuwa da ubangijinka la nas'alannahum wallahi sai mun tambaye su ajma'in baki ɗayan su baki ɗaya su za mu tambaye su amma kanu ya'malun dangane da abin da suka kasance suna aikatawa sai Allah ta'ala ya ce fa ina rantsuwa da ubangijinka kaga ya kawo rantsuwa kenan shine wuri na hudu wuri na biyar fala rabbika la yu'minuna hatta yuhkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima fala wa rabbika fala a'a wa rabbika ina rantsuwa da ubangijinka kuna ji da kyau ina rantsuwa da ubangijinka la yu'minun ba sa taɓa yin imani da kai imani da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama da mutum yayi imanin baya cika ya zama yana da imani imanin baya zama mutum yayi imani da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama kamar da Allah ta'ala ya faɗa ya ce fala yace rabbika ya ce a ina rantsuwa da ubangijinka la yu'minuna ba sa taɓa yin imani hatta yuhaqqimuka har sai sun hukuntar da kai sun sa ka kai manzon Allah kai ne mai hukunci fi ma shajara bainahum cikin duk abin da ya gudana tsakaninsu abu na nauke kenan na ɗaya abu na biyu sun malaye gudu fi anfusihim harajan sannan kuma ya kasance ba za su taɓa samun wani ƙunci ba wata damuwa ko mai kankantarta na hukuncin da kai min ma qadaita na abin da ka hukunta wa ta taslima su sallama haƙiƙanin sallamawa sai mutum ya cika waɗannan sannan ya zama na imanin shi da manzan Allah ya yi in dai bai cika waɗannan ba to imanin shi da manzan Allah bai yi ba in dai zai ci ya yi imani da manzan Allah amma kuma wasu abu na hukunce hukunce ba zai kawo sunnar manzan Allah ba imanin shi bai ba fala wa rabbika la yu'minun ba za su taɓa imani ba hatta yuhaqqimuka sai sun hukuntar da su fi ma shajara bainahum cikin duk abin da ya gudana tsakaninsu kaga san an ce abin da ya gudana akwai ɓacin rai akwai damuwa akwai tada jijiyar wuya akwai su akwai duk kana da so kana duk komai sai ka tabbatar ka gurfanar da wannan abin a gaban hukuncin manzan Allah sallallahu ta'ala da sallama sannan kuma idan a karanta mutum abin da manzan sallama ya hukunci ya ji ya matsu bai samu kaikayi ba amma ya samu zai ce to yanzu ya zai tun da dai an ce manzan Allah ne ya faɗa akwai nau'i na kaikayi ko babu a to bai kammala ba wannan ita ce in mutum ya sami a risala a tabukiya ta ibn qayyim a risala ta tabukiya zai sami inda ibn qayyim ya fasa wannan ayar sosai da sosai kan abin da ya shafi imani da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ibn qayyim a wurare da dama yakan kawo waɗannan ayar kan ya fayyace imani da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam kafin imani da manzon Allah na mutum yayi to sai ya cika abubuwa da dama nan abin da wannan ayar ta kunsa wannan shine wuri na biyar yanzu za mu je wuri na shida fa samai wal ardi innahu lahaqqun misla ko mislu ma annakum tantiqun aya ka haddace a misla ka haddace ko a mislu to ina rantsuwa da ubangijinka in jiwa fa sama to ina rantsuwa da ubangijin sama in ji Allah subhanahu wa ta'ala kaga yanzu ya rantse da kansa kenan tunda shine ɗin shi ne shine sama samawati ɗin sai ce kuma fa rabbis sama sama ina rantsuwa da ubangijin sama wal ardi ina rantsuwa da ubangijin ƙasa kuma shi ne ubangijin sama ɗin shi ne ubangijin ƙasa ɗin. innahu la haqqun lalle shi alqur'ani din nan gaskiya ne misla ma annakum tantiqun kwatankwacin irin abin da kuke faɗa din nan abin da yadda kuka san ku kuke faɗan magana da kuke faɗa to tabbata ka wannan maganar Allah subhanahu wata'ala ne ya faɗe ta ko yanzu wannan magana da ka faɗa za ka ji cewa wani ya faɗe ta ba kai ba eh to yadda kake za ka to haka qur'ani karka ji shakku kwata kwata ubangiji subhanahu wata'ala ne ya faɗe shi sai Allah ta'ala ya ce fa rabbis sama ina rantsuwa da ubangijin sama ina rantsuwa da ubangijin ƙasa wanda yake kuma shine ubangijin sama din shine ubangijin ƙasa din wa rabbik ina rantsuwa da ubangijinka shi Allah ta'ala shi ne ubangiji na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam din yace ina rantsuwa da ubangijinka sai wani na karshe da Allah ta'ala ya ce fa la uqsimu bi rabbil mashariq wal magharibi inna laqadirun ala an nubaddila khayran minhum wa ma nahnu bimasbuqin yace fa la uqsimu bi rabbil mashariq fa la uqsimu ai ba sai na rantsuwa ba da rabbil mashariq da ubangijin mahudan rana wal magharibi da ubangijin mafaɗan rana inna la qadirun lalle mu masu iko ne ala an nubaddila a minhum akan mu canza da waɗanda suka fi su alkhairi wa ma nahnu bi masbuqin mu kuma ba waɗanda zasu guje mu bane a daidai nan fala uqsimu shin fala uqsimu ba sai na rantse ba ko ko fala uqsimu ne fala uqsimu to wallahi ina rantsuwa sai aka ishba'i aka kosar da fatahar da ke kan lamun sai ta haifar da harfin madda kun ji ni da kyau fala uqsimu kaga lamun yana da fataha uqsimu to wannan fatahar da ke kan lamun fala uqsimu sai aka kosar da fatahar sai kosar da fatahar da aka yi sai haifar da alif sai zama fala uqsimu ma'ana asalin shi fala simu ko ko wannan ne bi kenan ko ko a'a din fala simu ina rantsuwa sai zama la za'ida ce ko kuma sila ce litta'kid nau kenan uku duk waɗannan bayanai in ka samu dafu ihamul iqrab an ayil qur'an na Muhammad al-Amin Shankiti ya kawo bayanin su filla filla musamman a cikin suratul balad a cikin suratul balad tunda Allah ta'ala ya ce abin nan la uqsimu bi hadzal balad la uqsimu bi hadzal balad wa anta hillun bi hadzal balad sai kuma Allah ta'ala ya faɗa a gaba cikin suratul tin yace wa tini wa zaitun wa qursinin sai ce wa hadzal baladi al amin wa hadzal balad wa tini Allah ta'ala ya rantsa da atin wa zaitun Allah ta'ala ya rantsa da zaitun mai kenan biyu wa qursinin Allah ta'ala ya rantse da tsuri sinin uku kenan wa hazal balad Allah ta'ala ya rantse da wannan garin al'amin amintacci yanzu garin maka an rantse da shi ko ba a rantse da shi ba to kuma suratul balad Allah ta'ala ya ce la uqsimu bi hazal balad kun lura da man ya kore min la ce nashiya ko kuwa a asalin shi la uqsimu bi hazal balad amma larabawa yi. kosar da fatar hatta haifar da alifun shi kuma qur'ani ya sauka ne da yaren larabci ba wai ko dan gajiya ko da wani abu tunda shine uslubin su sai aka bi wannan uslubin barka Muhammad al-Amin Shankiti yayi bayani sosai a cikin dafu ihamul tarab an al qur'an idan kana da kana da adwaul bayan sai al qur'an bil qur'an mai juz'i tara ko mai juz'i goma to yana ciki amma kana da mai juz'i bakwai ne da wuya a samu sai dai ka sai shi da ba قال رحمه الله والباقي كله قسم بمخلوقاته كقوله تعالى والصافات صفا والشمس وضحاها والضحى والليل ما لا يتشي والباقي سورة رنقوة بكي تكين قرآن كله باقي أنت قسم rantsuwa ce bi makhluqatihi da abin da shi Allah subhanahu wata'ala ya halitta sauraron rantsuwar da ke cikin qur'ani ubangiji subhanahu ta'ala ya rantse ne da makhluqatihi abubuwan da shi ya halitta ka qaulihi ta'ala ne da Allah ta'ala ce wa safati safa Allah ta'ala yana rantsuwa da mala'iku sahu sahu wa shamsi Allah ta'ala yana rantsuwa da rana wa duha Allah ta'ala yana rantsuwa da hantsi wa layl Allah ta'ala yana rantsuwa da dare mala'iku rana hantsi dare sama ƙasa waɗannan halitta ne na Allah subhanahu wata'ala kuma Allah ta'ala sai ya rantse da su yace was sama'i zatul buruj was sama'i wa tariq was sama'i zatul hubut haka duk Allah ta'ala ya rantse da su alhalin kuma su halitta ne na Allah subhanahu wata'ala sai ya nuna mana kenan abu na farko akwai rantsuwa cikin Qur'ani tambayoyin da muke kafa mu shiga cikin darasi abu na biyu ubangiji subhanahu wata'ala yana rantsuwa abu na uku ubangiji subhanahu wata'ala ya yi rantsuwa a cikin alkur'ani mai girma rantsuwa da ubangiji subhanahu wata'ala ya yi a cikin alkur'ani mai girma ya rantsi a wurare bakwai da karan kansa wanda ke nasan ko kana gindin ya ka tashe ka aka ce wuri sau nawa ne za ka ce wuri bakwai a ina ne za ka kawo su insha Allah ta'ala kun bai suna da kyau ko wannan kenan ya rantse da karan kansa a wurare guda bakwai sannan ban da karan kansa kuma ya rantse da halittun da shi ya yi su kuma a wurare da dama malam bai can mai mana su ba balle ce wuri ka zane wuri ka zane suna da yawa kaga kenan ashe wancan littafi da ibn qayyim ya rubuta a tibyan fi aqsam al-qur'an ya tara abubuwa da dama kenan sai malam ya ce fa in qil كيف أقسم بالخرق وقد ورد النهي عن الحلف بغير الله تعالى في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت ما نيتي فإن قيل إذا ما يتنبيع يتنبيا يتشي كيف أقسم بالخلق يا الله تعالى ينسي إذا السه وقد ورد النهي عن الحلف بغير الله تعالى hakika kuma hani an hana mutum ya rantse da wani Allah kana ji da kyau an hana mutum ya rantse da wani Allah wani Allah har ma rantsuwa da wani Allah yana cikin nau'uka na shirka wa minhu al-iqsamu bi ghayri al-bari wa minhu al-iqsamu bi ghayri al-bari kama aka fi muhkam al-akhbari in ji hafiz al-hakimi a cikin sunnah yace wa minhu yana daga cikin nau'uka na shirka al-iqsamu bi ghayri al-bari mutum ya rantse da wani wanda ba albari ba ba mahalicci ba nau'i ne na shirka mutum ya rantse da wani Allah subhanahu wa ta'ala kama a tafi muhkamin akhbar kamar yadda ya zo a dalilai da suke tabbatattu ba shararru ba yasa ya kira da muhkam ba mutashabi ba sai ma da yake fa in qil idan aka ce kafa aka sama bil khalqi ya Allah ta'ala ya rantse da halitta wa qad warada nahyu an al half bi ghairillah kuma an hana mutum ya rantse da wani Allah a ina aka hana fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam a maganarsa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda yace inna Allah ta'ala yanhaakum an tahlifu bi abaikum lalle Allah madaukin sarki inna Allah lalle Allah madaukin sarki yanhaakum yana hana ku an tahlifu bi abaikum ku rantse da iyayenku Allah yana hana ku ku rantse da iyayenku al-aslu fi nahyi at-tahrim in da aka ce an hana to asali shine wannan hanin yana fa'idantar da haramun ne haramun ne mutum ya rantse da iyayensa ya rantse da baban shi ya rantse da kakan shi ya rantse da kabarin kakan shi ta rantse ta natsa kwaran kwakwa wannan duk rantsuwa ne na jahiliya rantsuwa ne na jahiliya ba rantsuwa ne na al'ummar musulmi ba ya rantse da kwaran kwakwa wannan ba musulunci bane ba rantsuwa ce ta musulmi ba faman kana halifan to duk wanda ya kasance zai yi rantsuwa halif billah to ya rantse da Allah su mutu ko ishuru zabi nawa aka bashi biyu zabi na farko ko dai ya rantse da Allah zabi na biyu ko ya shiru ba a ce ko ya rantse da Allah ko ya rantse da wani ba a'a ko ya rantse da Allah ko ya shiru to tun da aka ce ko ya rantse da Allah ko in shiru a shi kenan ba a rantsuwa da mala'ika ba a rantsuwa da mala'ika ba a rantsuwa da annabi daga cikin annabawa shi wannan annabin yana cikin ulul azmi minar rusuli shi wannan annabin shine shugaban ulul azmi minar rusuli duk ba a rantsuwa da su ba a rantsuwa da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ba a rantsuwa da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama manzon Allah ya hana a rantsa da shi shi karan kansa ya hana a rantsa da shi to idan aka ce ba a rantsuwa da manzan Allah to da wa za a rantsu wana ce na da kyau ba wani wanda za a rantsu da shi Allah subhanahu wa ta'ala akwai wani lokacin da muke makaranta ajin mu da shi makarantar koyar larabci a nan Najeriya sai mun fito break haka to ai ajin mu da shi ko sai wani ya ce ya rantsu da shi Ibrahim sai na ce kai ba a rantsewa da kowa sai da Allah subhanahu wa ta'ala sai shi wannan ɗin da muke tafiya tare sai ya ce da wancan da tun da jirgin su ɗaya sai ce a aini ban san waye shi Ibrahim ba shi ya sa na ce mai ba a rantsewa da shi sai na ce ko na san shi ko ban san shi ba daidai kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba to manzan Allah ba a rantsewa da shi ba kurungus kenan ba ba a rantsuwa da shi ba a rantsuwa da shi ba a rantsuwa da manzon Allah sallallahu ta'ala wasallam ba a rantsuwa da kabarin manzon Allah ba a rantsuwa da hubbaran shehu Usmanu shehu Usmanu ya yi yaki wannan shirkan ne inda shehu Usmanu yana nan waɗanda suke rantsuwa da shi to da da kansu zai fara tunda abin da ya nuna a tarihi su ne su din dan ya kasu masu rantsuwa da shi din gubbubu gubbubo su ne da jihadin shi bai kawo gare su ba yana suke rantsuwa da shi inda yana nan da ya bi ta kansu saboda ba a rantsuwa da kowa ba a rantsuwa da hubbaran shehu usmanu ba a rantsuwa da shehu usmanu din ba a rantsuwa da mala'ika ba a rantsuwa da rana ba a rantsuwa da hadari ba a rantsuwa da kwarankwasa ba a rantsuwa da gajimare ba a rantsuwa da rawani ba a rantsuwa da sarki duk wani wanda ka sani ba a rantsuwa da shi inda ba Allah subhanahu wata'ala ba me dalilin ka saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah yanhaakum an tahlifu bi abaikum lalle Allah yana hana ku da ku rantse da iyayenku dan abin da ya sa rantsuwa da iyaye ita ce sanadiyar hadisin sai annabi sallama inda annabi sallama yi shiru anan sai a ce ai da iyaye aka ce ba a ce da malamai ba ba a ce da sarakuna ba ba a ce da annabawa ba to ka fahimci annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi an ba shi jawami'ul kalim sai ce man kana halifan duk wanda ya kasance zai rantse falyhalif billah to ya rantse da Allah aw yasbut ko in shiru kaga ba a ce kar ku rantse da iyayen ku ba kar ku rantse da malaman ku kar ku rantse da shehunan ku kar ku rantse a tafsir din in aka ce da kaza to wanda aka shiru a kansa shi ke na aka daga lasisin a rantse da shi sai wasallam ya ce fa man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut kenan mutum ba zai kafa hujja ai Allah ya rantse da rana shi ya rantse ba ai Allah ta'ala bai sanya kansa da za ta kwaikwaye shi ba Allah ta'ala bai ce a kwaikwaye shi ba ba ya ce a kwaikwaya maza Allah sallallahu ta'ala sallama cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatu liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara Allah kaseera da manzon Allah ake koyi ba da Allah subhanahu wata'ala ake koyi ba in ka ce za ka koyi da Allah ne to Allah ya yi ruwan sama kai ma sai ka yi ko shi ma sai yi Allah ya tura ɗauko ran annabi daga cikin annabawa shi ma sai ya tura eh Allah ya yi halitta shi ma sai ce zai gwada a'a waɗansu wannan ne yake ɗaure musu kai sai ce to ai Allah ya yi ai Allah ya rantse da wata ai Allah ya rantse da kaza ai Allah ya rantse da kaza in ai ba da shi aka ce kai koyi ba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi Allah din ya ce ai koyi kun fahimci magana da kyau ko domin abin da ya shafi rantsuwa mutane suna da shuba da yawa kuma da ya janyo musu shubha dama yana da wata cuta a zuciya da ba magani yake neman mata ba nasu Allah salamata lafiya qala rahimahullah fa in qil ina ka ce to ya gashi Allah ta'ala ya hana ya rantse da halittarsa Allah ta'ala ya rantse da halittarsa kuma gashi an hana a rantse da halitta sai da mahalicci sai malai ce wa qad ujiba anhu bi ajwab bi ajwab bi ajwibatan bi ajwibatin minha ma qala al-imam al-hasan al-basri إن الله تعالى له أن يقسم بما شاء من خلقه وليس لأحد أن يقسم إلا بالله تعالى خلاص وقد أجيب تبس أن بعد أمسى akan أكون وانا تنبير بأجوبة da amsoshi masu tarin yawa min ha daga cikin waɗannan amsoshin ma qalahu imam al-hasan basri abinda al basri ya faɗa al basri yana cikin manyan manyan tabi'ai al har wani yake cewa kaifa yudillu qauman kaifa yudillu qauman fihim mislu al-hasan al-basri al-hasan al-basri yake cewa inna Allah ta'ala lalle shi Allah madaukakin sarki lahu an yaqsimu bima sha shi yana da damar ya rantsa da duk abin da shi ya ga dama min khalqi daga cikin halittarsa walaysa li ahadi an yaqsima illa billahi ta'ala amma babu wani mutum da yake da hurumin ya rantsa da komai ko da wani abu sai da Allah madaukakin sarki saboda shi Allah la yus'alu amma yaf'al shi Allah ba a tambaye shi me ya aikata amsa ta farko kenan ga ko yana haka sai amsa ta fito wani na daga ciki kuma annal araba kana tuqsimu bi hadhihi al-ashya fa nazala al-qur'anu ala ala ma ya'rifun wa minha daga ciki annal araba kana tuqsimu bi hadhihi al-ashya larabawa sun kasance suna rantsuwa da waɗannan abubuwa fa nazala al-qur'anu ala ma ya'rifun sai qur'ani ya sauka akan abin da su suka sani shi yasa ta ga a wasu na jima ya ce wa annahu huwa a shi'ira ta tawaruwa ce daga cikin a akwai masu bauta mata sai Allah ta'ala ya ce to shi ne ubangijin a shi'ira. wannan da suke bauta to shi shine ubangijinka kuma sai su su bauta ma ubangijin a shi'ira amma amsa ta farko ta fi wannan ta biyun fitowa fili sosai da sosai dan larabawa suna yi ba shi ke nuna kuma a ce Allah subhanahu wataala ya yi hakan ba ومنها أن القسم بالمصنوعات يستلزم القسم بالصانع لأن ذكر المفعول يستلزم ذكر الفاعل إذ يستحيل وجود مفعول بغير فاعل ما منها دقشكي أمسوشن دا أكا باير أن القسم بالمصنوعات lalle halitta da abubuwan da ubangiji subhanahu wata'ala ya kaji halittar su yastalzimul qasma bisani yana nuna kenan rantsuwa da wanda isu rantsuwa da abin da Allah ta'ala ya kaga yana alamta rantsuwa da wanda ya kaje su din saboda me la'anna al maf'ul domin ambatan abin da aka yi yastalzimu al fa'il to lalle ilalla yana lazimta ambaton wanda yi in da aka ce an yi abu kaza to lalle ilalla akwai wanda ya wannan abu yasa ake da fa'il ake da fa'ilin da fa'ilin da al-maf'ul aiki da wanda yi da abin da aka yi iz yastahil wujuda maf'ulin yace zai zai zama abu ne da babu da zai yi a same shi ba wujudu maf'ulin a samu wani abu da aka yi da ghairi fa'ilin ba tare da wani ba ka da kyau za a samu wani abu gashi an yi shi amma babu wanda yi shi ya ce kai baka san wanda ya shi ba amma da akwai wanda ya shi da Allah ta'ala ya rantse da rana ya rantse da wata ya rantse da hantsi to kenan yana alamta rantsuwa da wanda yi su waɗannan su ne bayanai da malam ya kawo kan abin da ya shafi rantsuwa ba da amsa akan abin da ya shafi rantsuwa da almakhluqat ma'ana abubuwan da Allah subhanahu ya halitta قال بعض العلماء وقد أقسم الله تعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون ليعرف الناس عظمته عند الله سبحانه وتعالى ما نيتي قال بعض العلماء wasu daga cikin malamai sun ce ƙara ba'dul ulama wasu daga cikin malamai sun ce wa kada aka sama Allah ta'ala bin nabi sallallahu alaihi wasallam hakika ubangiji subhanahu ta'ala ya rantse da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi ta'ala a inda Allah ta'ala ya ce la amruka ina rantsuwa da rayuwarka innahum lalle su din nan lafi sakratihim suna cikin imuwa suna cikin maye ya mahun a makance sai malam ya ce wasu daga cikin malamai sun ce dukkanin malamai ko ba dukkanin malamai ba kenan wasu wasu daga cikin malamai suka ce wannan ayar da ke cikin suratul hijr la'amurka ina rantsuwa da rayuwarka innahum lalle su mutanen annabi lut la fi sakratihim suna cikin maye na mala'ikun nan da suka gani ya amahun suna makance inda sun ga mala'iku ne zarata samari sun riga sun makance mayansu ya riga ya kama su kai su suke a bawa su su yi su lalata da su nasu Allah salamata wa lafiya Allah ta'ala ya tsara al'umma musulmi sai malamai suka ce la'amruka da Allah ta'ala Ya faɗa rayuwa ce ta manzo Allah sallallahu ta'ala sallama Allah ta'ala ya rantsare ta sai malam ya ce ba'dul ulama wasu daga cikin malamai sai nuna kenan ba dukkanin malamai ne suka faɗi wannan ba domin gami da suratul hijr an ka dubo kissar ba ana magana ne da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ba na farko dai dauko tun daga nabi ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa anna azabi huwa al-azabul Ali, nabi ibadi ka bai bayina labari abin nan eh, wannabi ibadi anni ana ghafurur rahim wa anna wannabi ibadi anni ana ghafurur rahim wa anna azabi huwa al-azab al-alim wa nabihum an dhayfi ibrahim wa nabihum an dhayfi ibrahim ita nake nema ka ba su labari dangane da bakin annabi ibrahim alaihi salatu wassalam to idan ka karanto ka karanto yadda mala'iku suka zo wurin annabi ibrahim ka kammala kissar sai kuma ka zo lokacin da mala'iku suka zo ga annabi lut alaihi salatu wassalam inda Allah ta'ala yake cewa falamma ja'a ala lutun mursalun a lokacin da su manzannin suka zo ga annabi lut alaihi salatu wassalam qala innakum qaumun munkarun shi annabi lut yace innakum lalle ku qaumun mutane ne munkarun da ban gane ku ba in jiya in ji annabi lut alaihi salatu wassalam qalu bal ji'naka bima kanu fi yamtarun qalu sai malamai suka ce bal ba wani abu sai mala'iku suka ce ba wani abu ji'ina ka mun zo maka bima kanu fi yamtarun da abin da shi mutanen ka suka kasance suna kokanto abin da mutanen ka su yarda da shi ba na za a musu azaba to da azabar muka zo malaku suka gaya mawa annabi lut Alayhi salatu wassalam wa atainaka bil haqqi wa inna la sadiqun wa atainaka bil haqqi mun zo maka abin da yake gaskiya wa inna la sadiqun kuma lalle mu da gaske muke فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد منهم حيث تؤمرون الله تعالى yake cewa su mala'iku kenan fa asri bi ahlika mala'iku suka ce da annabi lut fa asri bi ahlika kai tafiyan dare da iyalanka wal abduki abin fa asri bi ahlika bi qita'in min al-layl aw min sa'ati nazari wala yaltafit wani mutum guda ya zaizayo kada wani mutum guda zai wani bu haisu tumarun ku ci gaba da tafiya kawai inda aka umarce ku ku tafi kada wanda ya wayo kai kuma wata bi adbarahum ka bi bayan su annabi lutu ya bi baya su kuma manya suna abin nan eh, mutanen gari suna gaba shi annabi lutu yana baya domin za a yi gudu na kwatar rai manya su ne a baya ƙanana su ne a gaba in za a yi gudu na kwatar rai da ƙananan yara da mata da kowa ya so ne duk wanda yake jagora ne to shi yana baya domin wani ya gaji wani ya kaza ya ɗauko shi wani ya da wani abu ya ɗauko shi amma in wani tafiya ne na aiki za to manya ne a gaba kun gane wannan da kyau in za a tafi da'awa za a gina masallaci za to manya ne su ake so a gani a gaba gaba sai ƙanana su biye su in kuma tafiya ce na gudun kwatar rai to in manya kuma suka wuce gaba suka tserewa kuma aka baro a baki kenan sai Allah ta'ala ya ce abin nan ah, wata bai adbarahum ka bi bayan su wala yaltafi kada wanda wayo wa mudu hasu tumarun ku ci gaba da inda ake umartar ku Allah ta'ala ce wa qadayna ilayhi zalika al-amra أن بازر هؤلاء مقطوع مصبحين وقضينا إليه ذلك الأمر مكذبت مشد ونن الأمر ون الأمر أن بازر هؤلاء إلا قرشوا أن متانا قلي مقطوع وان وجاء أهل المدينة يستبشرون متى ننجرن سكوا سنا في مدينة بشارة دام إل وادي كافن سوا تقين إل وان ننتع أصربا ما سبقكم بها من أحد من العالمين سوا راك سنة في بشارة أنسى مكذا أنسى مكذا أنسى مكذا ثم وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء يضيفي فلا تفضحون قال النبي لوط يشي إن هؤلاء يضيفي لن يوأنا النبي فلا tafdahun kar ku kunyata ni wata taqullaha wala takhuzun kun tsoron Allah kar ku mudanta ni yake ma mutanensa qalu suka ce su mutanen nashi awalam nan haka anil alamin ashe ba mu hana ka ba ba mu hana ka kada ka hana mu ba a'udhu billahi minash shaitanir rajim awalam nan haka anil alamin qala yace haula banati waɗannan ƴaƴa mata nawa ne haula banati kuntum fa'ilin in kun kasance za ku yi ku aure su ƴaƴa mata nawa ne a wannan labarin gaba daya akwai ambaton manzo Allah sallallahu ta'ala sallama sai Allah ta'ala ya ce la amruka innahum lafi sakaratin ya'mahun wannan shi zai nuna maka siyak siyakin ayoyin gaba daya ba ambaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ciki ba la amruka ina rantsuwa da rayuwarka kaiwa kai annabi lu kuna jira da kyau kai annabi lu innahum lalle su la fi sakratihim suna cikin mayan waɗannan baki naka ya amahun suna makance ko kuma la'amruka ina rantsuwa da rayuwarka kai manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama da ake kissanta maka kissosin su innahum sudun din nan la fi sakratihim ya amahun kullum da ke ko wanda zubi na alqur'ani kenan kuma dubin da ka karanto bayan sai ya baka cewar dan shi zai fito maka da wannan labari da ake magana akai sai zama ne inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne kenan akwai abin da ake kira al shi shine tashi daga wannan usulubi zuwa wannan usulubi shi sa kaga da yake qala ba'dul ulama wasu daga cikin malamai sun ce kenan wasu sun ce ba da manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam aka rantsi ba saboda siyasin ayoyin bai zo akan manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ba in bai ci magana da kyau suka ce an rasu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya arifa nasu azamatahu da mutane su san girman sa inda Allah subhanahu wataala a wurin Allah subhanahu wataala قال رحمه الله وقد قسم الله تعالى بثلاثة أشياء بذاته كالآية السابقة وبفعله نحو والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها وبمفعوله نحو والنجم إذا هوى وطور وكتاب مسطور wa kada aka sama Allah ta'ala bi salasati ashiya tabbas zahir ubangiji subhanahu wa ta'ala ya rantse da abubuwa uku a dunkula a ture zaka ce Allah ta'ala ya rantse da abubuwa uku abu na farko bi zatihi ya rantse da sa kal ayati Sadiqa kamar ayoyi bakwai da muka karanta bi ya rantse ne da sa subhanahu wa ta'ala ya rantse da karan kansa abu na biyu wa bi fi'li ya rantse da aikin da shi yayi kun lura da ke ku ya rantse da aikinsa na hau inda Allah ta'ala ya ce sama'i Allah ta'ala rantse da sama wa ma banaha da kuma abin da ya gina sama wal ardi ya rantse da ƙasa wa ma qahaha wa nafsin wa ma sawaha kaga wa nafsin wa ma sawaha wal ardi wa ma qahaha sai nuna wannan aiki ne na Allah subhanahu wa ta'ala shine yasa yace wa bi fi'lihi ya rantse da aikinsa wa bi mas'ulihi kuma ya rantse da abin da yayi ya rantse da abin da yayi da zatinsa da aikinsa da abin da yayi da abin da yayi kamar faɗin Allah ta'ala da ya ce wa najmi idza hawa an najm abin nan yana cikin maf'ulat na Allah subhanahu wa ta'ala wa tur at-tur kitabun mastur bi yana cikin maf'ulat na Allah subhanahu wa ta'ala mana ayyuka da ubangiji subhanahu wa ta'ala yayi shi sa mana yace ubangiji subhanahu wa ta'ala ya rantse da abubuwa uku bi zatihi bi fi'lihi bi maf'ulihi قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى إنه تعالى يقسم على أصول الإيمان التي يجب على الخلق معرفتها فتارة يقسم على التوحيد كقوله تعالى والصافات صفا إلى قولي إن إلهكم لواحد قال رحمه الله قال الإمام ابن قيم رحمه الله الإمام ابن قيم ياتي كيف رأينا كنا أتكلم تابس التبيان في أقسام القرآن saboda mun ce ibn yana da littafi su da guda mai suna at-tibyan fi aqsam al-qur'an yayi littafi yayi akan abin da ya shafi rantsuwa a cikin Alƙur'ani mai girma kenan yanzu duk mutumin da zai rantsuwa akan abin da zai magana kan rantsuwa cikin qur'ani lalle ilalla yana da buƙatar wannan littafin yasa malam ya ce mana imam ibnu qayyim ya faɗa yana cewa innahu ta'ala shi Allah madaukakin sarki yuqsimu ala usulil iman yana rantsuwa ne akan abin da ya shafi asalin imani allati yajibu ala al-khalqi ma'rifatuha abubuwan da ya zama wajibi akan halittu su sani asalin imani da ya zama wajibi akan halittu su sani abu na farko fataratan yuqsimu ala tauhid wani lokacin yana rantsuwa yana rantsuwa akan tauhidi ka qaulin ta'ala kamar yadda Allah madaukin sarki ya ce wasafati saffa fazzajrati zajra fattaliyati zikira, inna ilahakum lawahid kuna ji inna ilahakum lawahid wannan jumlar inna ilahakum lawa'is shine jawabul qasam abin da ita ake wacce rantsuwar domin ka lura da kyau ana neman harful qasam shine wawu al bihi abin da aka rantse da shi shine as-safati safa da az-zajrati zajra da at-taliyati zikra da su aka rantse menene sakamakon rantsuwar shine al maqsumu alai ko jawabul qasam alqablan alhuruf harf alqasmi almaqsum bihi almaqsum alai wanda ake kira jawab alqasam jawab alqasam ma'ana abin da sa ake rantsuwar shine ne inna ubangijinku wallahi guda ɗaya ne to haka wannan usul ne na imani ko kuwa ne usulin iman inna ilahakum lawahid sai ibn qayyim yake cewa yuqsimu ala usulin iman yana rantsuwa akan abin da yake shine tushe na imani shine ba da wannan misali sai na biyu wa taratan yuqsimu ala anna alqur'ana haqqun ka qawlihi ta'ala fala uqsimu bi mawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamun azim innahu laqur'anun karim na biyu ma'ana a garajar kasan kenan ko manufofin rantsuwa da ubangiji subhanahu wata'ala yi kenan rantsuwa da Allah ta'ala ba wai wai rantsuwa ne haka kawai ba abubuwan da yasa ubangiji subhanahu wataala iya rantsuwa cikin qur'ani su ne ibnu kan yake jero mana su ana abu na farko ko dai zama ala usulul iman misali dalili shine fada Allah ta'ala da yace wasafati safa fazajirati zajra fataliyati zikra inna ilahakum lawahid na biyu wa taratan wani lokaci yuqsimu ala anna alqur'ana haqqun ubangiji subhanahu wataala yana rantsuwa akan cewa lalle ilalla qur'ani gaskiya ne ka kauli ta'ala kamar da Allah ta'ala ya ce fala uqsimu bi mawaqi'in nujum ai ba sai na rantse da mafadan taurari ba ko ina rantsuwa da mafadan taurari kamar da bayani ya gabata dan su fala uqsimu bi mawaqi'in nujum wa innahu lalle shi rantsuwa la qasamun kuma wa innahu lalle shi qur'ani ko kuma ladda al'amarin yake la qasamun wallahi rantsuwa ce lau alamuna inda kuna sani azim mai girman gaske rantsuwa ce mai girma inda kuna sani qasamun mubtada azim khabar lau ta'lamuna jumla mu'tarafa wanda yake zai karanta ta fannin itinaf a cikin balaga balagatul qur'an kenan innahu lalle shi la qur'anun karim abin karantawa ne mai daraja mai karamci kenan abin da yasa Allah ta'ala ya ce fala uqsimu bi mawaqi'in nujum har ya ce ranar tsuwan ma da abu ne mai girman gaske kan qur'ani gaskiya ne innahu laqur'anun karim kaga wannan ya rantsi akan alqur'ani gaskiya ne na nau kenan na biyu na uku wa taratu yuqsimu ala anna ar-rasul haqqun ka qawli ta'ala yasin wal qur'anil hakim innaka lamina al-mursalin wa qawli ta'ala wan najm idha hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa wa taratan wani lokacin kuma yuqsimu ubangiji subhanahu wataala yana rantsewa ala anna rasul haqqun akan lalle wannan manzo manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama lalle ilallah manzo ne kuma da gaske ne manzo ne na gaskiya ba shi ya rada ma kanshi manzanci ba ubangiji subhanahu wataala ne ya aiko shi ka kaulin ta'ala kamar da Allah ta'ala ya ce ya sin wal qur'anil hakim Allah ta'ala yana rantsuwa da qur'ani mai cike da hikima innaka laminal mursalin lalle kai wallahi kana cikin manzanni kaga innaka laminal mursalin shine jawabul qasim shine sakamakon rantsuwar cewar tabbatar da cewar shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tabbas yana cikin manzanni haka na faɗa Allah ta'ala da ya ce wannan jin izahawa Allah ta'ala ya rantse da tauraro izahawa idan ya faɗi me yasa kuma ko rantsuwar ma dalla sahibukum wa ma hawa kullum ka tuna akwai harafin rantsuwa ne wawun ko ta'un tallahi in kitu la turgiyun tallahi ko wallahi rabbi na ma shirki ka kaga akwai wawun akwai ta'un akwai akwai ba billahi da hurufin ne da ya ku same su a fannin na hau da ake karanta su guda hudu ne ko man sha'afa ba ka samu harafin rantsuwa sai ka samu abin da ake rantsuwar da shi sai kuma ka sami sakamakon rantsuwar abin da ya sa ake rantsuwar ka'ida an kai za ka rantse ka rantse da Allah ma'ana da harafin rantsuwa kai in za ka rantsuwa sai ka rantse da Allah sannan kuma sai mu nemi abin da ya sa ka rantsuwar wa taratan Allah ta'ala ce wannan jin iza hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa ma dalla sahibukum abokin nan naku bai taba bata ba wa ma gawa bai taba kuma ruduwa ba ma yana cikakken hankalinsa ubangiji subhanahu wataala ya rantse domin ya tabbatar musu da gaskiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma cewa shi manzo sai na hudu kana salan ba ku? wa taratan yuqsimu ala al-jazaa'i wal wa'd wal wa'id ka qawli ta'ala wadh-dhariyati dharwa ila qawli إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع وقوله تعالى والمرسلات عرفا إلى قوله إنما توعدون لواقع وتارة wani lokacin kuma yuqsimu alal jaza ubangiji subhanahu wataala yana rantsuwa ne akan abin da ya shafi sakamako wal da alƙawari da yima yan aljanna wadanda suka bi Allah suka bi manzo Allah za an musu alƙawari na aljanna a rantsu akan haka wal da kuma narko na azaba wanda suka saba ma Allah suka saba manzo Allah to kuma akwai balbalin jahannama ka kauli ta'ala kamar da Allah ta'ala ce wazzariyati zarwa falhamalati wiqra faljariyati yusra falmuqassimati amra innama tu'aduna lasadiq wa inna ad-dina lawaqi haka sakamakon rantsuwar wazzariyati zarwa har zuwa karshe sakamakon rantsuwar innama abin sani kawai inna ma adun lalle abin da ake muku alkawari la sadiqun wallahi gaske ne wa inna dina kuma lalle sakamako la waqi'un wanzaje ne tabbatacce ne kaga inna ma tu'adun la sadiq abin da ake muku alkawari shi gaskiya ne wannan dalili kenan akan aljaza kamar da malam ce wa tarafa yuqsimu ala jaza akan sakamako ba an kunta tashi za a sakamako wa inna dina lawakin kuma lalle sakamako gaskiya ne abin da ake muku alkawari da shi ko dai aljanna ko mummunai ko su azaba su kafirai wa inna dina kuma lalle sakamako aljaza kenan lawakai wa qawli ta'ala wal mursalati urfa wal asba fal asbat asba wan nasharati nashara fal fariqati falqa fal mulkiyati zikra uzran aw nuzra inma tu'aduna lawaqi kaga inma tu'aduna lawaqi shine sakamakon rantsuwar wal mursalati urfa na biyar kuma na ƙarshe wa taratu yuqsimu ala halil insan ka qawli ta'ala wal asri innal insana lafi khusr wa taratan wani lokaci kuma yuqsimu ala halil insan Allah madaukakin sarki yana rantsuwa a hali na dan adam halin da dan adam yake ake halin mutum kamar da Allah ta'ala ce wal asri ina rantsuwa da zamani innal insana lafi khusr lalle mutum yana cikin asara lalle mutum yana cikin asara hago innal insana lafi khusr shine jawabul qasmi sakamakon rantsuwar me yasa ake faɗi ake rantsuwar dan a faɗi halin da mutum yake ciki yana cikin asara illa allazina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr wannan shine al-mabahas al-ashir wanda malam ya ware shirin ya magana akan rantsuwa kuma ya tabbatar mana lalle ilalla akwai rantsuwa ubangiji subhanahu wataala ya rantsa da karan kanshi a wurare guda bakwai da rantsuwa take akwai rantsuwa qur'ani da sauransu kaga kenan ba wata magana wani ya ce babu rantsuwa qur'ani ai Allah ta'ala bai rantse da komai ba was sama'i kare da sama kullu da ke ko wannan ba daidai bane ga abin da malamai suka zayyana da fata Allah ta'ala ya amfana da mu kuma ya sanya waɗannan karatu su masa na tsira a gare mu duniya da lahira subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik